This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 23 ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari a jamhuriyar Nijar har ma an samu hasarar rayuka. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan bukukuwan Maulidi da na Kirsimeti da ake shirin yi yanzu haka a sassan duniya daban-daban. za kuma ku ji labaran wasanni daga Baba Yakubu Makeri. Sannan yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani al'ummar Kirista da Musulmai za su ƙara rungumar juna su haɗa kan juna musamman a wannan lokacin da ake wa'annan bukukuwan da ma nan gaba. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun mu je ga nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru ta hallaka akalla fararen hula kusan guda saba'in a cikin wani samame da suka kai na zakulo 'yan Boko Haram. bisa ga shaidu da suka bayyana yadda abin ya faru sun ce sun ga lokacin da sojojin suka shiga wani ƙauyen da ake kira kirawa jamni da ke jihar borno a nigeria suna tambayar inda 'yan boko haram suke ɓoyewa daga baya kuma suka fara harbi 'yan ƙauyakun da abin ya faru a kan idansu ko kuma na cikin ƙauyen sun ruga sun baggarin saboda gujewa harbin bindiga inda bayan sun dawo ne suka ce sun iske gawawwakin akalla mutane guda saba'in da aka bindige wani kaka. mataimakin mayakan sa kai mai suna abbas guava ya ce sojojin sun shiga da zafin neman 'yan boko haram cikin ƙauyen inda suke tambaya daga baya kuma suka buɗe mutanen ƙauyen wuta ƙauyen kirawa jamni dai yana da iyaka ne da ƙasar najeriya da ta kamaru inda suke fama da yaƙi da 'yan boko haram a shekarar 2013 tun bayan fara kai hare-hare har zuwa wannan lokacin waɗanda kuma sukan tsallaka kan iyakokin juna garin yin yaƙin Har ya zuwa yau Laraba, rundunar sojin Iraki suna ci gaba da fafata yaƙi a birnin Ramadi bisa su na sake ƙwato ikon garin daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS. Ana dai kallon ƙwace Ramadin da 'yan ta'addar suka yi a wani abun kunya ne ga gwamnati. Kwana na biyu kenan da fara fafatawar a Ramadi tare da mai da hankali bisa manyan gine-ginen gwamnati. jami'an iraki sun bayyana yakinin cewa rundunarsu za ta kwace garin daga isis nan da 'yan kwanaki kaɗan in ji su anwar hama shi ma ɗan jarida ra'ad kashi ya ce 'yan isis na garkuwa da fararen hula saboda ana daɗa tatsi su a kwana Kakakin rundunar taron dangin da Amurka ke jagoranta da ke marawa rundunar tsaron Iraki da wato don ratattaka 'yan ISIS, kanar Steve Warren ya ce sun fi mai da hankali ne akan dabarun wannan yakin. amma ya ce duk da yake babu makawa za a sake kwato ikon garin ramadi to amma hakan na iya ɗan ɗaukar lokaci domin kuwa suna da yaƙina akalla akwai mayakan 'yan ta'adda isis a cikin ramadi kama daga guda 250 zuwa 350 da kuma ɗaruruwansu a makwabtan garin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kasar Burundi ta ki amincewa da jibge rundunar kiyaye zaman lafiya mai dakaru dubu biyar da kungiyar kasashen Afirka ta shirya kaiwa a bisa fargabar kan rikicin da ake yi ya zama ya rikide ya tuno da yakin basasar kasar da aka tafka a baya. cibiyar tsaron kasar burundi haɗe da goyon bayan pierre nkurunziza shugaban kasar da ɗaukacin 'yan majalisar dokokin kasar ne suka shure wannan shiri na kiyaye zaman lafiya a jiya talata bisa abinda suke kallo wani salo ko kuma wata dabarar mamaye kasar da rundunar ta soji ministan harkokin wajen kasar alan yamitwe ya soki lamirin kasashen na kungiyar afirka da cewa ba su shawarci gwamnatinsu ba balle su ce sun samu izinin yanke wannan hukunci na jibge rundunar tsaron da suke harmari amma kuma mataimakin shugaban kungiyar ta kasashen afirka erastus muwata ya ce sai da suka yi kuma suka ji ta bakin 'yan kasar ko kuma gwamnatin kasar ta burundi domin sun yi haka ne da suka ji sannan suka yanke wannan hukunci wanda kuma sun ce za su kai su ne da niyyar kawo zaman lafiya don gudun gujewa barkewar yakin basasa a kasar Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko bari mu fara da rahoto daga jamhuriyar Nijar. Wasu da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun kai harin kai mai uwa da wabi a garin Abadan na jamhuriyar Nijar. harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu wani mazaunin garin ya shaida aukuwar lamarin a wata hira da ya yi da wakiliyar sashen hausa tamar abari daga jamhuriyar niger sun zo a ta a wuta uwa da wabi a cikin kakashe mutane akwai yaran abadan da suka fama suka can abadan faransa din suka hallaka mutane guda hudu matasa guda uku ɗaya mahaukaci ne ma a cikin gari yake yi yawo da kuma mutane guda biyu matasa haka ɗaya dan shekara arba'in da jira shi ce mishi ba koji daga baya kuma ina ji ko sojojin kuma sun zo ne kuma yaran sai suka gudu don na jin yan garin da samu sun kama kowa daga cikin maharan ba sojin na jar ne guda ɗaya ta shi akwai sojin su kwana a gurin a gida mun sun mamaye su cikin dare sun zo da yawa kuma aka ce sun zo da dama aka kai abinci an zaba wa garin ai kwanakin baya sun je neman abinci ne sun kwakwashe abincin garin gaba ɗaya ka ce abinci da na jin yunwa ce ta koro su abu san mutane kuma yanzu da suka yi noman shinkafa sun dan na kusa da garin sun dan jirgiyar shinkafa sun kawo cikin gari a yan kwanakin nan dai maharan sun matsa kaimin su a yankin boso kamar yadda ita ma abadan din yankin boson take tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga jamhuriyar niger a gaishe da tamar abari Yayin da al'ummar Kirista ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti na tunawa da haihuwar Yesu Kiristi, al'ummar Musulmai ma na shirin bikin Maulidin tunawa da haihuwa Annabi muhammadu sallallahu Alaihi wasallam Ko ta yaya al'umman biyu za su ƙara haɗa kai da rungumar juna? Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana rahoto. in ka zaga biranen najeriya sautukan da za ka rika ji na musulmi musamman ma 'yan ɗariƙar tijjaniya da kuma haɗe ɓangaren mabiya addinin kirista musamman ma 'yan ɗarikar katolika na murna musulmi kan maulidin annabin rahama kirista kan maulidin yesu kiristi reproach in business reproach in life hakika akwai wani darasin rayuwa don maulidi da kirsimetin sun zo lokaci guda shin hakan na nuna karfafa zaman lafiya tsakanin mabiya addinan biyu Ga mukaddamin ɗariƙar Tijjaniya Sheikh Khalifa Ibrahim na masallacin Sunusi ɗan tata Abuja. Kwarai da gaske, ai abin da ake so dama a sada zumunta mu dama a gurin ba ma kyamar duk wani annabi. Sharaɗin musulmi ne iya da duk annaba balle annabi Isa. Annabi Isa shine kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabi Muhammad ya tabbatar da gashi na baku labari irin dawowarsa ma zai zo kuma zai yi zo din nan ba wai zai zo a annabi bane zai zo a matsayin kamar ritaya general ne. Annabi ne shi da amma yanzu zai zo a matsayin waliyi ne. saboda aka isa zai zo ya aje wannan rigar tasa ta ainihin manzanci amma zai tafi akan waliyi naka alkiyama manzo Allah sallallahu ya ce annabi isa zai tashi a cikin jama'a biyu in an kira manzanni zai tsaya a cikin su idan an kira al'umma al'umma Muhammadu zai tsaya a cikin su saboda haka sada zumunta kankanin wani abu ne mai kyau a zauna lafiya mu mu je mu ziyarce su su ma su zo su ziyarce mu su taya mu munna na annabin mu mu mu taya su munna na annabin su annabi isa duk ba ma duka namu ne la nufarqu baina ahadin minhum ba ma iya bambanta ɗaya daga cikin su ce in kada kana ta ga kai musulmi kace annabi Isa ba annabin Allah bane to ka fita mai mafi addinin Kirista ke gani ne na zuwan waɗannan bukukuwa lokaci guda ga fasto Simon Dolly wani tsohon jami'i ne a helkwatar Kiristoci kan anan nan Abuja ka gan kaman tunda da aka sani an ana Kirsimeti da musulmi da Kirista suna yin tare in an zo masalla ma ana yin tare to yanzu abin da muke so mu yi kenan akwai na da yawa musulmai wanda wannan bikin ya suka sun gayyace ni gobe zan je wannan bikin ni ma zan gayyace su a bikin kirsimeti mu ci mu sha muna mu'amala tare abin da ake so kenan ba bambanci kamar abin da ya faru a pakistan shi shugaban pakistan ya shirya christmas karo ma kristotin kasan manyan masu addini na kasan duk sun zo sun zo na sun ci abinci tare sun mu'amala tare abin da ake so muke ga kasan nan kenan a bar maganan bambanci domin kai ka zama kristan yau kana gani kamar musulmi ba addini da addinin shi yafi naka ko kuma naka yafi nashi abin da yake damu muke a kasan nan Allah ne ya ga dama yayi kristan yayi musulmi inda Allah ya ga dama ya ce ma duk duniya ma musulmi za su yi sallah ai baka isa ka ce a'a ba in Allah ya ga dama ya ci duk duniya za zama kristoci ne ai mutum ba shi da iko a yan shekarun baya an taɓa samun ranar babbar sallah ta zo daidai da ranar kirsimeti a nan Najeriya musulmi na cewa addinin su na zaman lafiya ne kirista na cewa nasu addinin na kaunan juna ne nasura da mai hikaya madar amurka daga abuja najeriya a gaishe da nasiru adamu el hikaya Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani al'ummar Kirista da Musulmai za su ƙara rungumar juna musamman a wannan lokacin da za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na Maulidi kusan lokaci ɗaya har ma da nan gaba. Lamba da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kaman nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To masu saurare kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani al'ummar musulmai da ta Kirista za su haɗa kai su ƙara rungumar juna musamman a wannan lokacin da za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na Maulidi kusan lokaci ɗaya kai har ma nan gaba mun samu kira na farko daga Nasarawa. Wa alaikum salamu. lafiya lafiya lau lafiya lau da wa muke magana. kina magana da bashir tela ne daga layin na wuce cikin garin lafiyan bari bari jihar nasarawa kuma sakatare na kungiyar mu da nasara na karamar hukumar lafiyan bari to malam bashir me ce ce gudunmuwar ka yau to a gaskiya na farko da zan ta yan mu eh, kiristoci eh, murnan zagayen wannan shekaran da fatan za a yi shi lafiya kuma ina so mu da musulmai da ga baki ɗaya mu mu haɗa kanmu domin ci gaban ƙasa yana da kyau a cikin wannan shekarar na bukukuwan kirsimeti shi addu'o'i wanda zai kawo mana haɗin kai da zaman lafiya da fahimtar juna da fahimtar juna duniya baki daya da fatan za a yi bikin kirsimeti lafiya a gama shi lafiya to malam bashir mun gode Allah ya sa a gama lafiya yanzu kuma bari mu je jalungu salamu alaikum na jalungu ban san ko kana jin mu ba to ga dukkan alamun kira daga jalingo layin shi ya goce to har yanzu dai muna da sauran lokaci jama'a sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani al'ummar musulmai da ta kirista za su ƙara rungumar juna ko kuma su ƙara haɗa kai a wannan lokacin musamman da za a gudanar da bukukuwan kirsimeti da kuma na maulidi kusan lokaci ɗaya kai har ma nan gaba ba daidai wannan lokacin ba daga nan har ma illa sha Allahu a haɗa kai a zauna lafiya domin ci gaban ƙasa da kuma yadda kusan in ce duk abubuwan da addinan ma suka tanada kenan sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sami kira daga damaturu salamu alaikum wane ne daga damaturu daga damaturu usman gari ne daga damaturu to malam usman me zaka ce game da batun yau eh, abin da nake so mutane su gane na'am mu musulmai da mu kristan wannan fa duk Allah ne ya yi mu mm. ko ba haka ba haka to mu musulmai da kristan wannan duka Allah ne ya yi mu abin da nake so mutane su gane shine addini ne duk wani to Allah ne mai karba duk wanda mutum yake so ya bi shi amma wai a zanna a ƙasa a taru a dinga ce wannan musulmi ya ce wannan kristan ya ce duk wannan ba shi zai kawo zaman lafiya a ƙasar nan ba To Malam Usman daga maturo mun gode da gudunmuwa da ka bamu yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. Salamu alaikum na Adamawa ko kana jin mu? To. Malam na Adamawa ba mu jan ka sai ka ɗan ɗaga murya Abto Malam Abubakar me zaka ce game da batun yau? abokanin shi ne ya kamata musulmai da kirista su tsaya mu kamar mu da muke da su suna addu'a da za su yi bikin kirsimeti na su hmm. domin mu samu zaman lafiya a tsakanin To Malam Abubakar kenan daga Adama mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba. Hello. Hello, da wa muke magana daga Taraba? kuna magana da Abbas ne a Ibbi jihar Taraba. Da wa muke magana? Kuna magana da Abbas ne a Ibbi jihar Taraba State. Abto Malam Abbas me zaka ce ko in ce wace gudunmuwa zaka bada a kan batun da muke tattaunawa yau? Eh to gaskiya gudunmuwa da zan bada shine addinin musulunci da addinin Kirista duka addini ne na Allah. Ya kamata mu haɗa kanmu musulmai da Kirista mu taya juna mu bukukuwan Christmas da kuma bukukuwan Maulidi lafiya. To Malam Abbas daga Taraba mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto. Hello. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam. Ina wurin ku? Lafiya kalau ina gajiya. Ba gajiya wallahi. To da wa muke magana? kuna magana da alhaji lawal abubakar godinga daga sokoto najeriya ta shehu da kasar zuma to alhaji lawal abubakar na'am me za ka ce game da eh, batun yau wajibi ne ga dukkan musulmi mazamni najeriya ko ko duk duniya gaba ɗaya shi kyautata niyya ce mai kyau na danganta hulɗa tsakaninmu da kiristoci saboda ko addini ya yadda mu mutanta junanmu kuma mu raga ma junanmu mu wa junan mu fata alkhairi kuma kowane ya girmama addinin wani saboda kowane mu ya san mutunci addinin shi mu ɗauke wani bambancin addini ko siyasa ko kabilanci mu ɗauki kanmu gida ɗaya ko ha ɗaya saboda mu mutunta ƙasanmu da addinanmu da mutuncinmu da dukkan martaba al'amurkanmu bugu da ƙari yana kira ga matasan najeriya hmm. dukkan mu koyo shi da makarantun ne na irin sakandare primary hmm. duka mu zan ka nuna zamantakewa da soyayya da girmama a tsakaninmu wannan shine ra'ayina mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoto najeriya voa na gode to mu ma mun gode alhaji lawal abubakar bodinga to mun samu kira na gaba kuma daga lafiya to ga dukkan alamun layin lafiya ya goce amma kuma mun samu kira daga wukari Assalamu alaikum wane ne daga Wukari? To shi ma na Wukari layin shi ya goce kuma muna da sauran lokaci masu sauraro sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta yaya kuke gani al'ummar musulmai da ta Kirista za su haɗa kai su rungumi juna musamman a wannan lokacin da ake gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma bukukuwan Maulidi kusan lokaci ɗaya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun sami kira daga Sokoto. Eh. Salamu alaikum wane ne daga Sokoto? Eh, Abubakar sun Sotanji daga Dogon Daji Sokoto. To Malam Abubakar me zaka ce game da batun yau? Eh, ina magana akan ina kira akan matasan musulmi da matasan kirista. saboda nan ne matsala shi, nan ne matsala shi ba wajen manyan ba hmm. eh, saboda haka nan ya kamata su haɗa kanunsu domin zaman lafiya ga ƙasa na'am to malam abubakar wace irin matsala ce kake gani ake samu daga matasan eh matasa su ne abda su kansu ba saboda mm, kai tsaye babu haƙuri tsakanin sabani da manyan babba ya gaje ya ga yau yaro kuma abinda ake awa ta zuciya sai ka amfani da ita to malam abubakar sodangi kenan daga sokoto mun gode da kiran ka sai kuma mun samu kira daga filato hello da wa muke magana wa alaikum salam eh bala komanda ne daga garin bukur jihar filato to malam bala wace gudunmuwa za ka bada akan wannan batun namu na yau eh to batun da zan bayar gaskiya wannan da kuka kawo ya yi kyau kuma Allah ya saka muku da alkhairi especially mu da muke nan plateau gaskiya mu mun ga haɗin kan tsakanin wanda ba musulmi ba da wanda kuma musulmi ne tunda yau ma ga shi mun yi ɗan bukukuwa haka na yanka shanu haka tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba muna Allah ya kara haɗa mana kai ya zaunar da mu lafiya bala komanda daga garin bukur Oh, Malam Bala mun gode da gudunmuwarka kuma anan za mu daina karɓar wayoyinmu na yau sai kuma guban Allah kai mu sake ba ku dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe uku da minti hamsin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. an haramta hukumar nff sayar da 'yan wasa na tawagar najeriya kasa da shekaru 23 zuwa nahiyar turai da wasu sassa daban-daban na duniya ba tare da takamaiman tsari ba ministan matasa da wasanni barista solomon dalon shine ba da wannan umarni a abuja bayan ya samu rahotanni akan yawan sayar da 'yan wasa da hukumar nff ke yi ba bisa ka'ida ba ya yi kashedi cewa kada ba da takardar sayar da dan wasa na kasa da kasa ba tare da sanin dan wasan da za a kashi a sayar ba tawagar super eagles na masu wasan cikin gida za ta fafata da kasar cote d'ivoire da angola don kara shiri kan shiri akan shiga gasar cin kofin nahiyar afirka wanda za a yi tsakanin 'yan wasan cikin gidan wanda za a fara shi a ranar 26 ga watan janairun shekarar 2016 a kasar rwanda a cewar jami'in kula da harkokin jarida na super eagles toyin ebitoyi ya ce wa'annan wasanni na yin shiri zai fara ne lokacin da tawagar najeriya za ta kafa sansaninta a afirka ta kudu kafin fara gasar cin kofin na afirka na masu wasannin cikin cikin gida ta chad tawagar ta najeriya za ta kafa sansanin nata ne a jihar pretoria ta ƙasar afirka ta kudu daga bisani ta zarce zuwa rwanda mukaddashin manajan aiki na kumasa a santa kwatakwa alhaji ali maradona ya ce yan wasa da kwatakwata ta ɗauke su za su mata wasa a kakar wasa mai zuwa sun fi waɗanda club ɗin ta mika su zuwa wasu ƙungiyoyi daban kuma a santa kwatakwa mai take hukuma a a fim bai ba wato kashe dubu dubu za su taso ta sha sukan lamiri akan yan wasa da ta mika su zuwa wasu ƙungiyoyin wasu yan wasan ma sun nuna rashin jin daɗin su su ga labarin mika su zuwa ga wasu kungiyoyi da suka samu Ɗan wasa guda tare ne jami'an kumasi a asanti kwatakwa suka ɗauka. don yin kakar wasa mai zuwa Koɗin chelsea mai rikon kwariya gus hidden ya ce ya kamata 'yan wasan kungiyar da ba su da kokari su kara himma da kwazo a wasannin su na gaba hidden ya faɗi haka ne a ganawar da ya yi da 'yan jarida inda ya kuma ce zai so tattaunawa da 'yan kwallon don kara musu kwarin gwiwa kotin ya kuma ce akwai damar da chelsea za ta iya kammala gasar premier league din cikin kungiyoyi hudu na farko a cikin gasar chelsea tana da maki goma sha biyar ne akan teburin premier league bayan da aka buga wasanni goma sha bakwai a gasar hidden ya kuma ce zai so a kawo masa sa tsohon dan wasan Chelsea Didier Drogba domin ya taya shi aikin horarwa. Ko ɗin ya taba horar da Chelsea a matsayin rikon kwarya a shekarar 2009 inda ya dauki kofin FA. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lalacewar yanayi da cin hanci da rashawa ya haifar ba bakon abu bane kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cin hanci da rashawa na ruruta rashin zaman lafiya da gurɓata ayyukan jama'ar da basu ji ba basu gani ba sakatare kiri ya ƙara da cewa daƙila cin hanci da rashawa abu ne mai yiwuwa duk da cewar matsalar ta daɗe a wasu ƙasashe asada ta tashi haikan wajen yunkurin murƙushe matsalar cin hanci da rashawa ita ce ƙasar ukraine a wani taron tattaunawa da aka gudanar a cibiyar kula da zaman lafiya ta amurka a birnin washington mataimakin sakataren harkokin wajen amurka bangaren kula da sha da safarar miyagun kwayoyi william brownfield ya bayyana cewa daga shekarar 2013 ne aka fara juyin juya hali da jama'a kasar da dama suka runguma domin bijirewa cin hanci da rashawar da ya nemi mamaye daukacin kasar idan ka haɗu da mutane 100 akan hanya dukansu za su faɗa maka cewar suna buƙatar canji sakatare brownfield ya bayyana cewar an ɗauki matakan yaƙi da cin hanci da rashawa ne daga lokacin da aka zaɓi gwamnatin ƙasar mai ci yanzu a shekarar 2014 kuma matakan sun yi tasiri kwarai da gaske misali gwamnatin kasar ta aiwatar da dokar yin rijistar dukkan abin da mutum ya mallaka ta amfani da yanar gizo kuma ta yanar gizo ne kadai za a iya ba da kwangilolin gwamnati waɗanda da farko ake keɓewa a aiwatar da su gwamnatin kasar ta kaddamar da sabuwar doka da ta shafi yakin neman zaɓe da kuɗaɗe da kuma kafafen yaɗa labaru masu zaman kansu mataimakin sakatare brownfield ya ce duk da haka magance matsalar cin hanci da rashawa ba sarƙaƙiya kaɗai gare ta ba domin kuwa aba ce wadda ta shiga cikin ma'aikatan da kansu da kansu ya kuma ƙara da cewa bangaren kula da sha da safarar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin hukumar kula da harkokin wajen amurka ya kashe kuɗi dalar amurka miliyan 25 wajen tallafawa ƙasar ukraine gina ma'aikatu masu inganci da gaskiya ayyukan sun haɗa da taimakawa wajen inganta ayyukan iyakar ƙasar da horas da sababbin jami'an tsaron cikin gida da ƙungiya mai zaman kanta wadda ke kula da dukkan tsofaffin 'yan sanda da sauran ma'aikatan gwamnati da kuma goyon bayan sabon babban sufeto janar na ofishin mai shari'ar kasar bugu da ƙari ƙungiyar ta ba ƙungiyoyin fararen hula da dama kuɗaɗe domin kula da ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ba da shawarwari a kan yadda za a magance matsalar a yayin da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin ci gaba da ƙoƙarinta na kawo canji a makwanaki kaɗan kafin juyin juya halin ƙasar ukraine mataimakin shugaban ƙasar amurka biden ya ce da sauran aiki a baya kuma ya buƙaci canje-canje a ofishin babban mai shari'a ƙasar da bangaren shari'a da kuma ma'aikatar da ke kula da makamashi ya yi kira da a tabbatar da kwatanta gaskiya a manyan ofishin da ke kula da kudaden shiga ƙasar kuma ta dalilin haka ne mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana kuɗin kusan dala amurka miliyan 190 a wani sabon yunkurin da amurka ke yi na goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ukraine da ƙarfafa ɗorewar demokaradiyya da samar da canji da bunƙasa ƙungiyoyin fararen hula da makamashi da kuma harkokin tsaro. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru ta hallaka akalla fararen hula kusan guda saba'in a lokacin da suka kai samame da sunan suna neman 'yan Boko Haram. Wakilai daga bangarorin 'yan tawaye da kuma gwamnatin kasar Sudan ta kudu sun yi taron tattaunawa game da kawo karshen yakin basasar kasar. Dukkan wakilan bangarorin biyu sun taru a Juba babban birnin kasar. Gwamnati da 'yan tawayen na neman mafitar yadda za a haɗa wakilai ne da za su jagoranci gwamnatin wucin gadi don dakila duk wata fitina da ake fama da ita a cikin kasar domin tabbatar da cewa an sami zaman lafiya amma sun sha irin waɗannan taron tattaunawa abin daga baya ya sha ruwa a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin usman ahmad kabara da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau mr jim hammond maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.